kake da kawa haramun ne ki ba ta zauna haka nan kai da miji ki kwanciya haramun ne ki ko wata mata ki ba ta wannan gado ta kwanta haramun ne ko zauna a bakin garan wannan haramun ne idan ta zo ki fada mata tabarma in ta ce me haka ki ce shari'a kenan daga cikin girmama miji akwai sake sunan mai gida wajibi ne ki sake sunan miji ki nemi wata suna na soyayya wadda take raka zuciya mai bugun zuciya mai sa mai gida ya numfashi ki ɗauki sunan ko da larabci ko ki ɗauki sunan da turanci ko da sunan da hausa ne kin ga dama ki amfani da larabci akwai su a hayati akwai su nisbu akwai kurrata aini akwai zirwata sanani akwai duka ga sunan na larabci kenan in abin ya gagara koma da turanci ki ce mai bizaya my waye my waye my my what my queen my love my heart my waye take ki ta kira idan abin ya gagara a koma da hausa ki ce kaga rabin raina kaga hankali gidan zuciya na kaga rabin kayan ciki na <laughs> eh wato rabin kayan ciki ka nema gaba gida to haka ake so ki dinga ke wurin girman mai gida a sake sunansa za a nan abu na biyu a gurguje rida da kawa maciji dole ke ta cewa yana sama da ke ba a jayayya da mai gida duk abin da ya ba da umarni matukan bai saba ma shari'a ba wanda su farko ki ce sami ina wa ki ji ki biyayya in ya ce ki tsaya ki tsaya in ya ce ki yi ki yi in ya ce ki bari ki bari daga ciki a gurguje akwai abin da ya shafi mai tsafta matsayin ku na amare ya kamata tsaftan ku ya faru kun san tsafta daban kwalliya daban tsafta daban kwalliya daban daga cikin tsafta idan kuna da ruwa ino ana son a kowace rana amarya ce wanka su bakwai a kowace rana amarya ce wanka su nawa su yi wanka su bakwai a kowace rana wata ba ta ce za su yi mura to amarya ce wanka su uku a kowace rana in babu ruwa sosai daga cikin tsafta akwai wanka nan akwai wanke share cikin gida akwai share kayan wanke wanke akwai tsaftace kicin akwai tsaftace bayi akwai kuma tsaftace eh, ɗakin da mai gida zai kwanta a ciki wadanda su ne suka tattara abin da ya suka tattari tsabta sa'an nan akwai kwalliya idan ga mutuwa kin yi kwaliya irin wannan ɗaurin nan na kusura ke ma ki zai ki ki haske mai gida ya ɗan yi tum haka sai ya yi ful saboda mai gida ya kasa gane wawa ta ce ke wurin kwalliya ki ninki arba'in gaban madubi duk wani abu da ake barbadawa ki barbada jagira ki ja jane da ki ja barbada kuma tu ki barbada dangwala goshi ki dangwala fankeke ki fankama hawayen masoyi ki sa aljanni ido shi ma duka ki sa ki ga amarya duka aljanni ido ki sa ako yadda ake daura zani akwai yadda ake sa kaya in kin gada maki sa tumat in kin gada maki kwalabu yana da kyau haka saboda mai gida ma ya kasa gane wai ce ko ba ke ba daga ciki ana son ki iya girki in amarya ba ta girki ba ko matsala yana daga cikin abin da ya kamata ki iya girki irin su taliyan kwando dan waken kwakwalati dambun gwangwani duka ta kokari ka koya duk abin da ake yi ta ba yi da tare da isa da ake so amarya ta kasance kenan sa'an nan daga ciki ya zama cewa ta iya magana ka so ta ta iya magana ba yanzu baki iya magana yadda za ki sarrafa muryarki ma mai gida daban yadda za ki sarrafa muryarki ga wasu waɗanda ba mai gidanki ba shi ma daban wurin iya magana yakan sa ko mai gida ya shi ya kuce nan take ki nemo wani kirari ki masa ki ce ka ga rabin raina ka ga mai mushin alkawari ka ga mai tafiya irin na kasaita ka ga mai taku na alfarma ka ga mai takalmin karfe kowa ka taka ya taku ka taka ni na taku mai gida na da na, Allah mai da rufa shaku ko ba ka abin da ake ba to idan kika ya kai shi Allah za ki ciyo mai zuciyar mai gidan ki cikin kankanin lokaci sa'an nan duk bayan minti uku minti hudu in yi zo yana ci abinci ki tashi ko da ba ki ne tafiya ba ki tashi ki riga canza tafiya idan kika dan tafiya ta ku ku ko bai magana ba sai ki dan juyo ki da tajwidi tajwidi da sarku sarku haka sai ki zo ki ce magana kake yi takbir dama mun ga muku sharan fage muke yi to malamin mu fage amma ko ta wata mata da nake son ana sa ji wannan labari kowa shira yana son ya ji kowa yana son ya ji wannan labari to a dai mun kafara su daya wancan gefen ba shi mun kafara su daya a bare mun kafara su daya to wannan mata tun da abin yana tafiya da fi tsalle za ku yaƙuri kuma ku danna subscribe da alamun ƙararrawa za mu ga kuwa a insha gaba insha Allah ta'ala ha za ma yi biwa billahi tawfiq wa subhanaka allahumma wa a ashhadu an la ilaha anta wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wasa bisa kaddarawarsa ya kawo wannan rana mai albarka munasaba wadda ta kama a wannan yuni munasaba ce ta wato walima na ɗaya daga cikin wato mutane masu albarka a wannan ƙasa manya-manyan mutane waɗanda a ƙasar nan babu inda za ka ji sunayensu ba tare da ka musu addu'a alkhairi tare da fatan alkhairi ba saboda irin su da kuma su da kuma ganin cewa wato duk abubuwan da suke gudanarwa yana tafiya bisa tsari wannan wani na 'ya'yan da sani abdullahi wan ban shinkafi wanda a gobe ne ake sa ran insha Allah za a yi auren waɗannan yara mashi guda biyu da rabiya wadda aka fi sani da ummi da kuma ɗan'uwarta alimatu wadda gobe insha Allah za a ɗaura musu aure muna addu'a Allah ya sa albarka cikin wannan aure ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da su lafiya ya ba su zaman lafiya wayanda za su karɓi wannan aure Allah ya sa alkhairi za su karɓa wayanda za su bada Allah ya sa alheri za su bada a ɗan uwa abubuwan da muke so jawo hankali a kayansa duba da lokaci da kuma asalin wato malamin da aka shirya zai yi karatu malaminmu ne a abubakar salihu zaria alƙali wanda ya amsa zai zo karatu kuma ya zai zo karatu allah cikin ikonsa tafiya ta kama shi zuwa kasar saudi arabia muna addu'a ana kai shi lafiya ya dawo shi lafiya to ko ba babu kuwa a daidai lokacin da shi malam alkali ya zo muna da gayyata wanda za mu tafi amma saboda girma da yake da shi a idanmu ya ce lallai mu wakilce shi muka ga dacewa da kuma zama dole a yi wannan wakilci to muna roƙo Allah ya sa albarka a cikin abubuwan da za mu faɗa abin da nake so in faɗa akwai kalan aure guda hudu da alƙur'ani ya ba mu labarin su kuma duk wani wanda ya aure da duk wani wanda ya aure to ɗaya daga cikin hudun nan yake fada duk wanda kuka ga yaya aure ko wacce kuka ga ta ya aure to ɗaya daga cikin wannan ma'auratan za ta fada ɗaya daga cikin categories nasu su ne muke so mu bi mu ga mu da muka yi auren da waɗanda za su wanne ne suka yi wa kansu zaɓi da haka muna roƙon ɗan uwa da a saurara a ɗan yi shiru saboda duba da wato lokacin ba mai tsayi ba ne allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin gidan farko na wasu amare wannan gida da allah ya ba mu labari a cikin littafin mai albarka allah ya ba mu labarin da mutum, da matar allah subhanahu wa ta'ala ya ce 'yan aljanna ne kuma ya ba su aljanna da mutum da matar da baki ɗaya su ɗan aljanna wannan gida shine gidan annabi ibrahim Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana rahmatullahi alaikum ahlal bait rahamar Allah ta sauka a wannan gida na annabi ibrahim da matar shi saratu malamai suka ce annabi ibrahim shine annabin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya kira a cikin alkur'ani wata kazallahu ibrahim khalila Allah ya ce na riƙi annabi ibrahim ya zama masoyina Allah ya ce soyayya tsakanina da annabi ibrahim Allah ya ce ta har abada ce na yarda da shi kuma shi ma ya yarda da sai Allah ya ce da shi da iyalinsa Allah ya ce mun ba su aljanna malamai suka ce ki tambaye kai me yasa Allah ya ba mu annabi Ibrahim da iyalinsa aljanna har Allah ya yi alkawari duk wanda cikin ku ta rasa ɗanta ta yi haƙuri a kan wannan ɗan da ta rasa ranar alƙiyama wannan ɗan da ya tafi lahira za a ɗau ɗan a kai shi makaranta a ƙarƙashin renon annabi Ibrahim a cikin gidan aljanna idan kika yi haƙuri kika bar ma Allah rashin nan wanda kika yi to ranar alkiyama idan baki yi sa'a ba kina cikin 'yan wuta Allah ya tsare to in an kama ki za a kai wuta ɗan nan zai fito daga gidan makarantar annabi ibrahim ya zo ya tsaya a bisa wannan hanya yana ganin zai ce ya Allah ina roƙonka a bani ceton mahaifiyata sadda na mutu ta yi haƙuri ta kawwala maka dukkan komai Allah ya ce na baka cetonta ta ka kama ta ka tafi aljanna tare wannan ɗan shi zai ɗauke ki kai ta aljanna saboda ne kin yi hakuri san da kika rasa wannan ɗan amma lokacin da kika rasa ɗan sai kika wasu maganganu na cewa ai mayu ne ai matsafa ne ai kaza ne ai kaza ne sai kika kasa dogaro ga Allah wannan ɗan in kun haɗu da shi a ranar alkiyama wannan ɗa ma zai nuna ya san ki na balantana ya nemi ta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya bayan Allah gida na farko da alkur'ani ya ba mu labari shine gidan annabi ibrahim da matar da mijin baki 'yan aljanna ne za mu dawo mu ji me yasa Allah subhanahu ya ba wa mijin ya ba wa matar aljanna me yasa za mu dawo kan karatun a gurguje insha Allah gida na biyu shine gidan abu lahab wannan gidan abu lahab da matar da mijin allah subhanahu wa ta'ala dukkan su ta yi kai su sai da allah ya tsine wa abu lahab albarka a cikin alkur'ani allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu sai allah ya ce wa ma kasar Allah sai da ya tsine ma Abu Lahab albarka a cikin Alkur'ani Allah ya ce wa mura'atuhu har ma da matarsa Allah ce ya ce Allah ya rushe wannan gidan ya kwalbe ne ɗin gida me yasa saboda gida ne da suka tsaya akan shirka da sakon Allah subhanahu wata'ala gida na uku shine gida wanda matar gidan 'yan aljanna ce Allah ya ba ta aljanna amma mijin Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wuta tun a nan duniya shine gidan fir'auna Allah ya ba ma asiya matar fir'auna aljanna Allah ya ce wa baraballahu masalan lillazina amanu ra'ata lillazina amanu ra'ata fir'auna إذ قالت رب ابن janna, عندك بيتا في fir'auna wa من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين kaga Allah sai ya ba ita matar Fir'auna Asiya kenan Allah sai ya ba ta aljanna sannan ya ba wa mijin shi fir'auna Allah ya ce ɗan wuta ne gida na hudu shine gidan da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa mai gidan aljanna ita kuma matar gidan Allah ya ba ta wuta shine gidan annabi lu annabi lu Allah ya buga mana misali da matar shi a cikin alkur'ani Allah ya ce matar yar aljanna wuta ce shi kuma annabi lu ɗan aljanna ne to mu dawo mu kalli duka gidajen nan malamai suka ce ba za ka taɓa iya samun aljanna ba sai kin yi biyayya a ƙarƙashin aurenki yanzu ga waɗannan bayan Allah da muka taru saboda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa ma'aurata cewa daga ranar da mace ta yi aure daga ranar an dinga rubuta mata lada kenan har zuwa da za ta koma ga Allah subhanahu wata'ala yanzu daga rana zuwa ta gobe ummi da ita da halimatu ko Allah zai sa wasu mala'iku a ware su su ta rubuta musu lada idan ummi ta yi girki da sun ummi da tana gidansu idan ta yi girki sai datta ya ji daɗin girkin da Allah lada ko za a bata ba san ko kun gane hausa na ba da tana gidan in ta yi girki sai excellency ya ji daɗin girki ba babanta ba ne in ya ji daɗin girki lada ko za a ba wani idan halimanta ya girki lada ko za a bata ku gaya mun kuma ta lada nawa za a bata lada ne a ina ta gano lada ne tana ma da ladan tambayar da zaki tana da ladan to ko tana da ladan ko ba ta da shi ke ke za ki je ki binciko amma daga randa ta yi girki sai shi mai gidanta abubakar ya ji daɗin girki Allah zai sa mala'ika ya ce duk zunubin da ta yi a duniya a goge Allah ce na yafe mata ba san ko kun fahimta ba daga sadda ta zo ta yi wani abu da ya sa shi murna ya sa shi farin ciki sai Allah ce a yafe mata zunubin ta Ta yi abin da ya sa shi jin daɗi sai Allah ce a ƙara ɗaukaka darajarta wanda ba za ta samu wannan ba sai a gidan mai sai a gidan aure shi yasa malamai suka ce aljannar mace tana ƙarƙashin ƙafar mijinta sai ta fi mai gidanta ta mashi biyayya ta mashi ladabi sannan za ta samu mai za ta samu aljannarta don haka mu sani cewa lalle aure wani ni'ima ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala wanda mace take samu sanadiyya ta yi aure ko miji yake samu sanadiyyar ya yi aure to shine malamai suka ce to a aure a samu mace da mijinta akwai abubuwa guda uku wanda macen sun yi tarayya a ciki ita da mijinta mace da mai gidanta a samu akwai abubuwa guda uku macen tana da su mijinta ma yana da su idan ana so auren nan a zauna lafiya yi albarka to a samu akwai abubuwa guda uku mijin yana da su matar ma tana da waɗannan abubuwa sannan a samu ita ummi ta fi mai gidanta abubuwa guda uku kuma a samu ita halima ta fi mai gidanta abubuwa guda uku a samu shi abubakar ya fi ummi abubuwa guda uku kuma a samu shi sa'adu ko ya fi halimata abubuwa guda nawa guda uku to waɗannan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci na farko ana so a ga shi mijin mijin a ga ya fi matan shi abubuwa guda uku na farko malamai suka ce a ga ya fi ta karfi ya fi ta me ya fi ta karfi domin in aka samu matsala matar da mijin karfi to akwai babban gagarumar matsala wani alaran ma ne ya auro wata mata da ta fi shi karfi kuma alaran man ya haddace qur'ani ranar sai ya ya auro su tsakanin shi da matar kuma ta fi shi karfi da ta daga shi sai sama sama da shi yana tafiya a hankali zafi yadda qur'ani zafi yadda qur'ani da ta maka shi da kasa ta ya taya da qur'ani to idan aka samu mace ta fi mijinta ƙarfi akwai matsala akwai wani mutum da ya aure da wata mata yarinyar mai karfi ce irin masu kashi ɗaya ne rannan sai mai gidan ya dinga matsa ma yarinyar kai har yana dukanta sai yarinyar ta zo wurin babanta ta ce baba akwai matsala mijina yana duka na baban ya ce mijin ke duka ki ce eh ya ce to in Allah ya yarda wannan matsalar ta zo ƙarshe da yarinyar ta koma gida sai baban ya kira mijin ya ce wanda ya ce eh matarka na lura tana ma rashin mutunci da rashin kunya don haka na shirya hanyar da zan yi maganinta hanyar da zan yi maganin maganinta ita ce na turo da buru masara guda biyu gida za a aje a ƙofar gidanka kar ka ɗauki wannan buhun masaran ka shiga da shi cikin gida ka sa ta ka ce in ji punishment ɗinta ta kwace buhun wannan masara ta sa shi a cikin gida don gobe kar ta ƙara duka kar ta ƙara mara rashin kunya ya ce baba za a yi haka ya ce ba matsala a yi haka ni na ce a yi haka shi kenan aka kawo masara aka ajiye gari da ya waye ya ce to baban ki ya aje kuma masara guda biyu ya ce kuma punishment na fata mun rai da kike ki je ki kwashe wannan buhun masara ki shiga da shi cikin gida ta ce babu matsala da ta je wurin kwashewa uban ya kira shawa ya ce in za ta ɗau masaran kai ma ka tsaya wurin ka ga yadda za ta kwashe masara don kar ce ciwa-ciwa ya ce babu ba matsala da ta je ta tsaya ta ce wannan buhun ne ya ce kwaye wannan buhun ne da wannan ya ce da wannan na ce to ba nuni kauce a kofa ya ce na kauce kawai da ta ɗauko ruhun masara ta saba a kafaɗanta na ce ina kake zuwa azima ya ce tsaya ban gane ba ke kika ɗauki masarar nan ko ta ce a ina ka ga masarar ya ce a kafaɗanki na ce to na mun ina za a aje sai ya koma gefe ya gane in ya ƙara duka yarinyar nan ran da ta sukunce shi yadda ta ɗauki masarar nan domin shi ya san bai iya ɗaukar masarar sai ya gane cewa su ba ɗaya ba akwai matsala ku don haka ya ku bayan allah namiji ana so ya fi mace wanda zai aura ya fi ta ƙarfi domin ƙur'ani ya gaya mana daga cikin ladabba da ake wa mace hanyoyin da ake mata ladabi na farko ƙur'ani ya gaya mana ana mata nasiha na biyu ƙur'ani ya gaya mana in ta ji nasihar to a zauna da ita lafiya idan ba ta ji nasihar ba ƙura'ani ya gaya mana ruhunna, to ku ƙaurace wa matan ku yi fushi da su in suna kan gado kar ku yadda wani abu ya shiga tsakaninku da su ku nuna musu ɓacin ku. malamai suka ce kar ka yadda tana kan gado kun yi faɗa da ita ka sauko ƙasa ka zo ka ce za ka kwanta domin ka kwanta a ƙasa to akwai matsala matsalar da za a samu da gangan za ta so ko a bisa gado da daddare ta tattara ka wallahi kai magana ta ce ita bata san kana hanya kana kana kasa ba kuma ta taka banza ba abin da za gara in ka yi fushi din ka bar ɗakin na hanya uku qur'ani sai ya gaya mana to ku duke su kuma su ba amma duka ba mai cutarwa ba to in matarka ta fi karfin ka ta yana lafiya mata ladabin nan abu na biyu da ake so namiji ya fi matar shi shine ya bi ta ilimi na wayewar zamantakewar duniya ya bi ta ilimi na yawo a duniya inda suna zaune suna kallon tv da za a nuno london sai ya ce a kin ganin wurin na taɓa zuwa idan an nuno saudiya ya ce nan wurin na je idan an nuno germany ya ce nan ma na taka idan an nuno sweden ya ce nan ma na je idan an nuno china ya ce nan ma na je amma in matarka kuna zaune kai baka taba zuwa ko ina ba an bar ka daga gwarin ba sai gwarin ba a nuno america ta ce da ni nan ma na je a florida ta ce ina wurin a nuno ina ina wurin aka ce to an samu matsala abu na uku da ake so ka bi matarka shine ka bi ta arziki allah ya mu bi matan mu arziki eh babu laifi in kai kasu na so mai addu'a mu ce allah ya sa ka zama mijin hajiya ko eh kaga in ka zama mijin hajiya domin matsalar in matar ka ta fika arziki dole ka karbi bashi a wurinta kuma duk wanda ka karbi bashi a wurinsa ya zama ne ya zama sirikinka za a dinga samun matsala ɗaya bayan ɗaya suna zuwa to waɗannan abubuwa guda uku ka fi matarka ka fi ta ƙarfi ka fi ta ilimi ka fi ta arziki malamai suka ce ita matar ta fi ka abu guda uku matar ta fi ka abubuwa guda uku abu na farko malamai suka ce da ganin matarka in an kalle ta a ga cewa ita matar ta fi ka kyau kaya tabbir a tabbir idan an kalle ta a gane cewa ita ta fi ka kyau idan matarka ta fi ka kyau to masha Allah an so wannan domin kai kyau a wurinka namiji ba bai amfana ma komai kyau a wurin namiji ba abin alfahari ba ne ba kuma ma abin ma nema ba ne a ganka baki turarre a ganka kamar ɗan hakan nan ko wa amma ita a ganta ga ta nan masha Allah ita a ganta kyakkyawa kai kuma a je same ka da karfi abu na biyu aka ce matarka ta fi ka haƙuri na son aura matarka ta fi ka haƙuri jama'a ana fahimta ko da haka matan da kuke nan wurin duk wanda kuka ga aure ya zauna har aka haife ku har aka aurar da ku ba abin da ya zaunar da auren nan sai haƙuri shi yasa aka ce abu biyu kalla aziyar su iri ɗaya shi. aure ana yin sa don farin ciki da murna mutuwa ana baƙin ciki da damuwa to da gaisuwan aure da gaisuwar mutuwa iri ɗaya shi. idan ka je gidan mutuwa za ka ce allah ya ji kansa allah ya gafarta masa in an gama gaisuwar me yake fitowa a baya sai a ce sai haƙuri haka ne ko sai a ce sai haƙuri a ci gaba da haƙuri haka nan idan an yi aure sai a ce allah ya ba ku zaman lafiya allah ya ba da zuri'a ɗayi ba sai ka ga a ƙarshe an kalla amaran an ce sai haƙuri da gaisuwar mutuwa da ta aure iri ɗaya ce da me take ƙarewa da haƙuri don haka a cikin aure ana samun riba na aure idan an yi ne idan an yi haƙuri da haka ana so haƙurin kuma ya fi ƙarfi a wurin mata Allah ya dadar da mu abu na uku ana so ita matar ta fika ƙarancin shekaru ya zamanto matar ta girme ta ba laifi in ka abu wadda ta girme ka amma a samu ita matar ta girme ka to kuma ana so abu uku ya haɗa matarka tana da abu uku kai ma kana da abu uku malamai suka ce ana so a samu harshe ku ko kuma harshen ku harshen da ya hada ku kana jin harshen tana jin harshen kar ka je ka auro wanda ba ta jin harshen ta misali kana bahaushe sai ka je ka auro balarabiya kuma kai ba ta jin larabci dole ka nemo wani ustazi ya zauna a gidan duk abin da in za a gina sai ustazi ya zauna kusa da kai in ta yi magana sai ustazi ya yi ne sai ya fassara to auren zai yi daɗi auren ba zai daɗi ba da haka a samu harshe ya zo ɗaya a samu addini ya zo ɗaya domin saɓanin addini a wurin aure matsala ne a samu ke musulma ce kin auri musulmi shi musulmi ne ya auri musulma Allah ya datar da mu abu na uku aka ce a samu abincinsu ya zo ɗaya a samu abincinsu ya zo ɗaya to ya ku bayan Allah abinda muke rikewa da shi shawarwari ne da muke so mu ba ma amaryar da an angwaye shawarwari ne guda hudu a gurguje na ɗaya dole ne da ƙur'ani ya gaya mana sanadiyyar yin aure ana samun abubuwa guda biyu wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan muna roƙon mata ku ga girman Allah a yi shiru a takbir da Allah matan na a saurara a saurara akwai bambanci da wurin wa'azi a saurara a saurara yau da Allah a saurara a samu masu hankali su yi majjama'a na kusa da su bayani a ɗan shiru yawa abu na farko a shawarar da muke ba wa amarya muna ba da shawara tun da ƙur'ani ya ce wa min ayati an kala-kala ko? min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma aya, fi dhalika ya liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wa ta'ala yake babu labari dangane daga cikin ayoyin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da abinda in kika gani za ki gane cewa Allah gaske Allah ɗaya ne kuma ya cancanta abota mai Allah ce an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya ce daga jikinku ne muka halitta mata yadda kuke aure yanzu waɗannan amaran da kuke gani ummi da halima daga jikin mazansu ne aka halitta su Allah ya ce waje albai na mawadda Allah ya ce muka sanya soyayya da ƙauna a tsakaninku muka sanya soyayya sannan kuma muka sanya ƙauna mijin ya yana ƙaunar matarsa matar ma ta ji tana ƙaunar mijinta ta inda koda abin da zai cutar da matan ne mijin ya ji in ma da zai cutu akan ya yi wannan abin in dai zai faranta wa matar shi rai zai matar ta ji koda za ta cutu in dai mijin abin zai sa ya ji daɗi mijin ya ji ma zai eh, matar ta ji za ta aikata kamar wata rana wani saurayi ya zo gidan budurwarsa taɗi ana taɗi a layin zuwa can sai aka kawo wutan nefa ya san najeriya an kawo wutan nefa sai an yi ihu ko domin har yau har gobe yana daga cikin da a najeriya aka ce wai yaushe najeriya wuta za ta gyaru aka ce sai ran da aka kawo ba a ihu ba da an kawo sai ka ce nefa in an ɗauke sai ka ce allah tsina nefa in an kawo ka an of nefa ko sai aka kawo wuta suna kofar gida suna zaune suna taɗi sai ya ga ko ina a gidajen da wuta banda gidan budurwa sai ya ce gobi ya aka yi akwai wuta a ko'ina a gidanku babu wuta bebi ta kalle shi ta ce bebi ka bari kawai ai wutan mu lalacewa ta yi ba kuma sun ce za su zo gashi har yanzu ba su zo ba sai ce bebi karki damu akwai lada a gidanku da fulaya ta ce kai ba da ba gyaran wuta ba me yana gana lada da fulaya ya ce ai ko dai ki ga haske a kwana kina shan kanka zan ya hau waya in gyara wuta gidanku ta ce ba fa aiki ka bane ka bari beji ta ce karki da mu beji ai za a gyara aka kawo lada aka sa a farwa a kofar gidan su beji kai beji sai ka hau saman farwa kada ko fulaya kana ta ɗan cokale cokale zuwa can sai aka ji ƙara daga saman falwa kafin ka ce farwa a ce beji ya faɗo ƙasa tun da beji ya da su ma sai ya ɗaga baban beji ga maman dai ga ɗan dai ga mutanen anguwa da ana ta fifita ana zuba ma dai ruwa yana numfashi da kyar zuwa can sai kanin dai ya kalla angon ya kalli yaya ya ce anti na ce ya ake?" ya ce ban gane ba na ga a kaman wanda saurayin ki ga kashi yana fitowa ashe har ya su kashi a wando ko wanda ya mai wannan Abin da ya ja mai ya nuna kauna da amaryarsa ga matarsa wa ana so a samu kauna Allah subhanahu ta'ala ce mun sanya kauna da soyayyen juna a tsakanin abu na biyu ana so a samu yarda da juna ana so a samu yarda da juna miji ya yarda da matarsa 100% mace ma ta yarda da mijinta 100% idan aka samu rashin yarda a aure to aure lalacewa yake aure baya zuwa ko ina aure tafarfarewa yake akwai wani labarin da wani yake bamu wata rana kawai matar sai ta koma tana zargin mijinta ba ta yi da mijinta ba kuma sai ta ce to ta san plan ɗin da za ta shirya wa mijinta don ta ga kamar mijinta yana neman wato housemate ɗinta rannan sai ta tura wannan mai eh, aikin gidanta anguwa da dare ya yi sai ta ce wa mai gidanta bari ta je ta kwanta sai ta zagaya ta ɗan kofar sai ta shiga ɗakin mai aikin ta sai ta kwanta da ta shiga ɗakin mai aikin tana shiga ɗakin zuwa can da dare ya yi, sai ta ji motsi sai ta ce alhamdulillah dama zargin da nake wa mijina ya tabbata ashe dama nan yake zuwa dama zargin da nake musu ashe nan yake zuwa da ya buɗe ƙofa ya shiga ya same ta cikin duhu bayan ya gama duk abin da zai yi kawai sai ta sai ta rike shi ta ce tsinanne la'ananne majuci ashe dama yaudara abinda nake tunani ashe dama ya tabbata kana cin amana ta da mai aiki na sai ta kwarma ihu da ta kwarma ihu kawai mai gidanta na falo ya shigo ɗakin a guje don ya ji ihu yana zuwa ya kunna wuta yana kunna wuta ashe mai gadin ne sun saba iskanci da yarinyar mai gadin ya ɗauka cikin duhu yarinyar ce ana kunna wuta kawai sai gashi matar ce ita kuma ne gidan gashi a tsaye ga kuma ne gadi a tsaye don haka idan akwai zargi a cikin aure babu inda aure yake zuwa aure lalacewa yake kafin ka auri mace ka tabbatar cewa 100% ka yarda da ita kafin ka auri miji ki tabbatar 100% ya kin yarda da shi to in kin yarda da mijinki ba za ki ringa binciken wayarsa ba domin wayar namiji kamar albasa ce kuma mata kun fi ni sanin albasa duk wanda take so ta yi hawaye ta zubar da ruwa a idanta to ta fara yanka albasa za ta ga me za ta ga hawaye yana fita duk wanda take so ta yi kuka to ta fara binciken wayar mijinta ba ruwanki da wayar shi domin shi Allah ya ba shi dama ya auro mata nawa ya auro mata guda hudu da haka duk wanda take so ta zauna lafiya to ya zamanto a samu kyakkyawan alaƙa yadda na ɗari bisa ɗari babu bincike babu zargi a tsakanin wato ita da mijinta da haka ya kuwa duba da lokaci an riga an tsara karatu. dama zai zama bayan tsakanin magari da tsakanin la'asar zuwa magari dalili ya sa aka gudanar da karatu a wannan lokaci ba bara mu so mu ja ba a ƙarshe abin da muke rikewa da shi ga waɗannan amare masu albarka ko shakka babu muna addu'a ta musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da wannan aure lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba zaman lafiya ku sani cewa abinda za ku rike ya kai ku gidan aljanna ga wannan aure shine ku kyautata wa mazajen abinda bahaushe yake ce ma yi na yi bari na bari da zamanto duk abinda mai gida ya ce a yi a yi abinda kuma ya ce a bari ko da bai yi miki daɗi ba ko kina san shi to ya zamanto an bar wannan abin Allah subhanahu wata'ala ya dadar da mu ya ba mu zama lafiya da sabon aure da tsohon aure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikinsa Allah ya zaunar da wannan kasa ta mu lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda muka ga wannan rana za a yi wannan biki Allah ya sa a yi shi lafiya kuma Allah ya sa a wani shi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su zira'a na gari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ɗaya na gari shi mai gida ga baki ɗaya da ya kokari tsayin daka ya sauke nauyin da yake kansa ya kuma shirya wannan gagarumar walima domin a zo a faɗakar a tunatar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a saboda yanayin lokaci zai yi dogon jawabi ba zai yi taliki ne kaɗan daga jawabin da malamai suka gabatar akan wannan munasaba mai girma ta aure wanda Allah subhanahu wataala cikin ikonsa ya ba wa wa'annan 'yan mata guda biyu dama domin su cika rabin addinin su wanda yake Allah ya yi musu baiwa da yin aure wanda shi a hakikanin gaskiya aure suna ce ta mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ana yin aure ne domin a na farko ana yin aure ne domin taimako ga maza sannan ana yin aure ne domin girmamawa ga mata wa'innan abubuwa biyu لله الحمد لله الحمد لله نبريك نعم، الله سبحانه وتعالى يكون الكوني ينونا مرانا رانا وإن الأرض وليا وإن مالوما رانا أبسا كما قلنا هو كيسا أجتين كيسا سلموك تكرم الموكوشي إن سوى الله أباني بسر مالوما رانا isar mana godiya da mana al'ali abubakar salisu wanda mata suka sani mijin jarida haka ne saboda haka amma kun ce kuma ni an yi mutum ya yi eh kuka ce ya yi a kowace mutum da ce sai ta ce wa mallan mallan ya ma jarida bakin ciki cikin zuciya wasu mata suka da sai suke da to Allah ya sa da kuma a ah, kamar yadda malamin mu ke bayani ba tare ba ta wani lokaci ba a ah, wannan yaran da kuka gani a wannan waje gwargwado kamar yadda ɗabi'o'i da halayya da koyi na sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace iyaye ga 'ya'yansu gwargwado na iyakan mawuhani bisa ga iyakar nau'u kuma ba bisa dubara ta bane bisa taimako ne da Allah subhanahu wannan yara malaman su suna nan za su ba da shaida sun yi sauka a wannan makaranta sun yi karatu na firamare sakandare har jami'a wannan ita rajiya umi wadda ake ce da suna maraya ta wadda aka rada mata ta yi digiri na daya a college ta yi digiri na biyu a public health yanzu nan don kuka zuwa da jiki shekarar ta a ashirin a halima ta yi primary ta yi secondary ta yi digiri yanzu kwata-kwata halima bai wuce sati uku da ta gama bautar ƙasa ba ta wayes kowace ta ba su rasa izini to ga na san irin ba su sai dai da zamu ce Allah ya zama Allah ya sa mana hannu malamai sun sun gaya muku ne ake ce ma aure zama aure abu uku shi ne biyayya biyayya Lord. gama lafiya ubangiji allah mai da kowa gidajensa lafiya muna godiya kuma ina ƙara godiya ga ita kanku ita kanta mahaifiyarku bisa yadda ta dage ta kula da gida ko da bana na sai kokarin da ta yi wajen tarbiyyar da tun da nake da ita yawanci mutane sun sani bana ba kasuwa ni ɗan siyasa ne saboda haka ta ba cika zama ba ita kanta ta su ga su nan duka musu biliyoyin an kaiwa gina duka saboda ba cika zama ba sau ta rike gida kuma ta ba ta tarbiyya ubangiji allah ya sa kamata da alheri kuma ubangiji allah ya sa ka ta amuwar gida gida da janna kuma ta gyara domin duk da daga kwanata ta ɗan rage ta ci gaba da ƙara yin domin na biyayya in ba haka ba ta je gani.